wannan kuɗi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a a jihar bauchi wato a turanci abin da ake kira capacity building a ma'aikatar ilimi na jihar bauchi bayan haka za a yi amfani da wannan tallafi wajen wani shiri na musamman na agazawa 'yan asalin jihar bauchi daga ƙauyuka musamman waɗanda allah bai huwace musu abin hannunsu ba mm. ah, akwai wani shiri da ake kira a turance conditional cash transfer ah, wanda shi wannan shiri ana zaɓo gidajen da suka fi talauci a ƙauyuka mm. a faɗin jihar bauchi mm. wanda ana fara da tallafa musu da ba su dubu biyar naira dubu biyar kowane wata ah, wannan amfaninsa shine saboda ya kara musu kaimi wajen tura daga cikin wannan asusun daga cikin wannan asusun mm. shi asusun eh, na amurka zai shigo mu kuma jihar bauchi ma za mu saka namu kasan mm. eh, sai a tara shuri guda duk sai a amfani da shi wajen wannan shiri to ana yin sa ne musamman saboda a kara musu kaimi wajen tura 'ya'yansu zuwa makarantu musamman 'ya'yansu mata da kuma kai 'ya'yansu asibitoci wanda za ka tadda cewa saboda talauci akwai mutanen da kotun ƙara asibiti ba sa yi saboda kawai watakila ɗan tazarar da ke tsakanin ƙauyensu da inda asibitin yake ba za su iya tashi su biya ɗan kuɗin da za su hau babur su tafi wannan wurin ba to da wannan irin tallafi yakan ƙara musu ƙaimi don su yi ire-iren waɗannan. akwai wani irin tsari na agaji da ake amfani da shi a dacen baya inda kamar su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba da suke son tallafawa sukan tura kamar malamai da kuma ƙwararru domin su rika koyarwa da kuma horas da malamanmu da makamantarsu mm, mm, mm. babu irin wannan tsari ne yanzu da kuke da shi cikin irin wannan bangare na agaji to hakika a yanzu a babu wannan tsari na musamman amma kamar yadda na faɗa da farko amfanin wannan shiri tun farin farko shine na horar da su eh, eh, masu hannu da shuni wajen gudanar da harkokin ilimi hmm. cikinsu har da malaman makaranta eh, saboda su koyi hanyoyi na zamani na gudanar da harkar ilimi din da kuma koyarwa hmm.